Mm. shakanta babba ka san me shakanta babba a taro ta ke yawa mm. to <laughs> mota ce mm. ka san ta ba moto ce mota katako ce na'am da ma sauraro don su fahimci abin da ɗin ko eh, wato mota katako ce ake hawa da za ka ga duk an an ɗanɗare to da an zungura mata karfe ake tashin ta sai an zungura ta ce rum sai an wurga ta ce mm Eh, in an gurga ta ce mm, mm. to wannan eh, to duk an hau shi babba yana ƙasa ya zo a makare da mm. sandansa to an yi haka an wurga mata sai ta ce ita na eh. da aka wurga ta tahi ta fara ta biya ce kuma uban babba yana ƙasa faɗi ke shakar da babba shakar da babba ya samu kamota kwal ya tuka da kokara <laughs> shakar da babba to wai shi ne da suka tafi ta faɗi ya mm. ko ta faɗi da su aka kai shi asibiti to daga nan ne aka samu da ta faɗi mm. aka kai su asibiti a sume bai sani ba da daddare an zo eh, eh, eh, malamar asibiti ta zo kansa da fararen kaya ga lantarki mm. ta zo ta tambaye shi ya dan farfado ta ce ya nan ka ice da dai a duniya ana she mini jauro <laughs> amma yanzu tunda na zo he abin da kuka sa ne suka <laughs> to shi ne ya ga wani kusa da shi kuma a kwance bayan <laughs> likita ta wuce mm. yace can eh, yar uwa <laughs> ce yawwa ke mutuwan yau ko mutuwan shekarar jiya <laughs> ya ga layi layi ya ga ne ya ga abu da eh, daga can ah. kuma mm. sai babban sahi izo mm. da babba ya zo ya duba shi aka ce gashi gashi ita bofa ita. ce eh dama tun da daga ana zungurawa mota nan hanci tana mm <laughs> ana zungura mota hanci tana mm bofa <laughs> eh. <laughs> shi ne ta ta kada mu ta rama to to mm. kaga bofa mm. bofa mm. eh bofa to shikenan daga bofa ne ya samu bofa ko aka samu yawa bofa to kawu fa ita ma akawun aka batta yawa ita ma akawun aka batta to kaga Eh, daga kawu sai goggo mm, goggo goggo mm, goggo mhm, goggo ko mm. to sai aka samu kuma dattijo shi ma a dattijo mhm. to a takaice dai kenan na dan aro wa'annan ina ganin sun isa za mu shiga wasa kwakwalwa kafin mu zo mu shiga kace ci kace ce ya sai ba tabo wasu na'am gare ki Nambobin da mata za su same mu a kai sifili bakwai sufuli Mhm. biyu biyar sifili tara hmm. sifili sifili biyar. Maza kuma za su kira a sifili tara ɗaya biyu hudu hudu bakwai biyar takwas biyu sifili. Sannan za ku iya